Kalangu, sha ɗaya ga watan Mayu na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Gwamnatin ƙasar Nijar zai taimaka ma masu aiki bisa al'adun gargajiya hiye da dubu a jihar Yamai don tunkara al'amarin COVID-19 ƙarin haske a cikin labarin. Gwamnati ya soma cika alkawalin da ya yi na biyan kudaden ruwa da na huta ga masu karamin hini a game da cutar ta coronavirus. Shugaban kungiyar daidai sai wadata ya yaba da wannan tsarin. Kowane hukunci ne rataya kan masu satar matsayi ko kuma aikin wani Juju goje mai muna gazibo ta zauna da ƙarin haske a cikin rahoton namu na musamman. mu mu da azumi mu da sake saduwa. A ƙasar Nijar an samu sabbin masu fama da cutar coronavirus a shida ɗaya ya rasu a cikin 'yan malati 61 da aka ma gwaji ɗaya na yamai ne biyar na zandar in ji wata sanarwa ta ma'aikatar ministan kiwon lafiya a jiya. A yau a fadin kasar Nijar hukumomin kiwon lahiya sun ƙididdige mutum 821 masu ɗauke da cutar ta COVID-19 a cikin mutane 3,467 da aka magoshin. A cikinsu 46 suka rasu, 151 na samun magani, 624 sun warke kamar yadda sanarwar ta ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta kasar Nijar ta bayyana. jiya ministan kiwon lahiyar kasar niger dr idi ilyasu mai nasara ya kai ziyarar aiki a zandar don ganin inda aka kwana a game da al'amarin na cutar ta covid-19 a jihar wadda ta kasance a sahu na biyu cikin jihohin da ke fama da wannan cutar a faɗin kasar. ministan kiwon lahiyar ya yi alkawalin cewa za a tallafa ma jihar ya kuma kara da jan da ma'aikatan kiwon lahiya na su ci gaba da aikin nasu kamar yadda suka saba ga dai karin bayanin da yamma mustapha mamman sani Yau sandar kamar mai ta zama wata cibiyar bazuwar wannan cuta. Zuwa ranar yau a nan zandar muna da mutane fiye da 60 da suka kamu, kuma mutane biyar ne suka rasa rayukansu ta dalilin wannan cutar. Kenan ya zama wajibi ga hukumomi mu doki mataki, kuma mun tarar da hukumomin jiha da shugabanni na gargajiya da malamai kowa ya kawo kokarinsa. Wannan shine muke so, kuma za mu ci gaba da ƙarfafa magunguna da kayayyakin kare kariya da ci gaba da wayar da kawuna. Ina jan hankalin jami'an kiwon lafiya cewa wannan cutar ba za ta hana a ci gaba da karɓar marasa lafiya ba a cikin asibitocin Masu aiki bisa al'adun gargajiya 2,222 ne za su samun tallafin gwamnati a bangaren jihar Yamai dangance da cutar nan ta coronavirus. Wannan firicin kuma ya biyo bayan taron ministoci na ranar 8 ga watan Mayu. shugaban kungiyar haɗin gwiwar kungiyoyin masu ra'ayin al'adun na gargajiya na ƙasar niger ya yaba da wannan tsarin kuma ya yi fatan ganin abun ya tabbata ga dai rashida draman mai laƙanin baltazar shugaban kungiyar a cikin firar tasu da maryama jallo kanda Ba adadi ne mai doguwar yawa ba, marasa galihu ne da suke buƙatar a dafa musu. Ina ganin ni da ku za mu jira don ganin abin da ake nufi. Tuni kafin wannan annoba a bangaren mawaƙa da masu harkokin wasannin gargajiya suna samun sauki shiga waɗansu kayansu a bangaren kwastam da kuma haraji. Wannan matakai ne za a mayar da hankali da kuma girma masu. Da zaran ana maganar dafawa a cikin yanayi yanayi mai tsanani abu ne mai kyau saboda magana da nake yanzu haka tuni lamarin ya tumbatsa a cikin zaman taron ministoci na ranar juma'a da ta gabata gwamnatin kasar niger ya amince ma wani daftarin doka da ya kunshi hanyoyin ba da lasisin gudanar da manya da kuma ƙananan rahotanni a kasar niger a cewar gwamnatin kasar niger za ta samu wani tsari a shari'ance wanda za ya sa a shawo kan matsalolin da inda suka samu lasisin ke fuskanta haka zalika wata dama ce ga gwamnati ne samu su kudade a wannan fannin. akalla 'yan farar fulla 20 ne da suka hada da goma na ziba na kwara biro. uku na ziban kwara tagi da bakwai na gadabu wasu mutane dauke da bindigogi da ba a tantance ko su ne ba suka kashe a ranar subdin da ta gabata a cikin ƙauyuka uku na kominikin anzuru a cikin gundumar talabere in ji kafar talabijin ta ƙasar niger wannan farmakin da 'yan ta'addar suka kai ya jikkata mutane da dama a cewar wasu shaidu 'yan ta'addar da suka zo saman motuna sun kwashe kayayyaki masu yawa na wasu shaguna sannan kuma sun tafi da dabbobi masu dama. jiya wajejen karhe 11 na rana wata gobara ta tashi a unguwar dilaram da ke kwamitin gingime a jihar diva kayaki da dama ne suka kone in ji wani mazaunin unguwar a cikin firarsu da habu amadu jiya allah kawo mara iktila'i na wuta abin ya kone gida 28 rai babu amma akwai asarar dukiya akwai kudi da kuma sauran kayayyaki na mata da kuma abinci wannan duka gaskiya saboda allah mai asarar su don ba mu taɓa ganin bala'i irin wannan ga azumi ga babu abin da zaka yi ga kuma yara duk sutura kowa abin da yake da wuyarsa da shi ya tsira ba wanda ya tsira da komi shine muna roƙon Allah muna roƙon gwamnati da ta taimaka mana abin da za mu samu mu ma mu rage raɗaɗi na wahala abin da za ci. Don taimaka ma jama'a dangance da wannan al'amari na COVID-19, gwamnatin kasar Nijar ya bayyana cewar za ya ɗauke ma masu ƙaramin ƙarfi kudaden ruwa da na wuta na watannin afrilu da na mayu ga waɗanda ba su huce kilowatt hamsin ba da kuma metar kibu goma a cewar muhammad nuri shugaban kungiyar sai wadata a shimilce an samu biyan bukata amma a jihar zandar ana samun matsaloli a bangaren na takardar ta ruwa ga dai karin hasken da ya mara fi a tahiyar ta waya An cika alkawarin da gwamnati ta ɗauka, sai dai akwai wasu 'yan matsaloli a cikin ƙasa musamman ma a cikin waɗansu gundumomi da akwai inda ake cewa jama'a su biya kuɗin ruwa na watan Afril, wanda hakan bai kyautu ba. A bangaren wuta akwai inda jama'a sun biya kafin lokacin, musamman ma a cikin yankin jihar Sandar. Matsalar dai bangaren ruwa ne yake, watakila an samu latti ne na yi wa al'umma ƙarin bayani dangance da ɗauke ɗawainiyar da gwamnati ta ɗauka. A takaice dai mun gamsu yadda Nijelek ta girmama wannan damar daga gwamnati. Masu kwantar na kati idan har sun riga sun biya a wajen caza kuɗin ana ba su kyauta. Kawai Nijelek ce ta rage ta yi wa jama'a ƙarin bayani. Rayuwar iyali bai kamata ba ta zamanto ƙalubale ga aikin mace ba. in ji dr aisa jara kwararrar malamar jinya kuma mai gudanar da bincike a ma'aikatar lasdel kan batutuwan da suka shahi jinsi da kiwon lahiyar mata da yara Dr. Aisa Jara mai shekaru 51 na da aure kuma tana da yara uku. Ta shiga wannan aikin ne saboda yana ta ga dai karin bayanin da ta mara hilatu usmana abu biyu suka sa na son zama likita da farko na sadaukarwa son taimakawa na bunƙasar da lafiyar al'umma na biyu ina da yayuna biyu da suke karatun likita a lokacin gare ni rayuwar gida bai kamata ba ya zama matsala ga aikinka daidaituwa ne tsakanin rayuwar gida da kuma aiki wanda yake zama ƙalubale ga yawancin mata a kowane irin aiki a bangare na ina da goyon bayan mai gidana muna raba aikin gida da shi aikina yana sa ina yawan bulaguro in ban nan shi yake kula da gidan da kuma yara. Salamu alaikum malam. Wa alaikum wasalam. Malam na zo ganin ku ne dangance da wannan cutar ta coronavirus wadda ta shigo. Ina so ku yi muna addu'a ni da iyalina domin mu samu mu tsira da wannan cutar ta coronavirus. Game da cutar coronavirus mu malamai mun samu horo da bayanai da maza ni iya rabawa tare da ke. Ah na gode sosai malam sai ku yi mini bayani. To ki rike da kyau cewa ita cutar ba ta fidda kuwa kuma ba ta fidda kowane addini. To game da magana addini coronavirus na bazuwa cikin sauri cikin jama'a. jama'a dalilin kenan muka kira ga duka mabiya addini da su kaucewa sallar Jami'i. Malam kenan shi dai ne mafita. A'a wani mataki ne kawai na rigakafi amma kuma malaman kiwon lafiya suna gargadin mu wanke mu akai-akai da ruwa da sabulu ko kashe cututtuka da ruwan gel ke atishewa ko tari cikin kewayen guyar hannu ko wanke hannuwanku da ruwa da sabulu ki rike mita guda tsakanin ki da sauran mutane ki kaucewa taba ido hanci da baki ki kaucewa mu'amala kai tsaye da dabbobi idan wannan na da wuya da farko ki wanke hannuwanki bayan kin taba su ki dafa abinci da kyau kafin ki ci ki wanke kayayyakin gida bayan amfani da su ki kaucewa tafiye-tafiye da ba na dole ba ki kaucewa duk wani taro ki rika amfani da kyallan amfani guda bayan kin yi amfani da shi ba ko ina ba kuma za ki yadda shi sai ki nemi kwandon shara ki saka domin kada ki yada ma wasu sauran mutane malam na gode da wannan bayanin naku wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Masu satar matsayi ko kuma aikin wani za su fuskanci hukuncin zaman gidan yari na watanni shida zuwa shekaru uku. tare da biyan diya ta jika goma zuwa jika ɗari na sefa ga gwamnati. Kadai ƙarin haske a cikin firar da barkisu Hamidu ta yi da Juju Maimuna Gazibon. Amfani da matsayin wani ko da mukaminsa shine duka ɗan ƙasa da zai amfani ba tare da yana da wannan mukami ba zuwa ga zartar da aikin da ba nashi ba wanda ke kan hurumin mutumin da shi kaɗai ne ke da wannan 'yanci. Ƙarin bayani ta bakin Juju Goje Maimuna Gazibo. Satar matsayin aiki kamar in wani ɗan ƙasa ya ɗauki matsayin wani aiki na gwamnati ko na tsaro ko yin wani abu da yake da alaƙa da wannan ayyukan ne. Ba majistra kuke ba, kuna yanke shari'a, ba jami'in tsaro kuke ba, amma kuna sanye da kayan jami'in tsaro sai kuna nuna cewa jami'in tsaro kuke. Wannan shine satar matsayin aiki. Ba majistra kuke ba, ba polis ba kuke, ba jandarma ba kuke, sai ku nuna su kuke ko yin aikinsu. su misali masu kula da kiwon lafiya kuke sai ku nuna cewa likitan haifuwa kuke ku yi wa mata aiki za a tuhume ku da satar matsayin aiki waɗanne hukunci ne aka yi tanadi ga irin waɗannan mutane Duk wanda ya sa kaya ko anko ko wani matsayi na hukuma wanda ba matsayinsa bane da aka san shi da shi zai iya yin kason watanni shida zuwa shekaru uku da biyan diyar jika goma zuwa jika ɗari ko yin ɗaya daga cikinsu. Hadda ma wanda bai da matsayin aiki wani diplomar aiki misali ba notar kuke ba kuka yi aikin notar ba lauya kuke ba kuka yi aikin lauya ba isiye kuke ba kuka yi aikin isiye in kuka yi hakan aka kora muku hannu za a tuhume ku kamar yadda na faɗi a farko. Meye masu aikata wannan ta'adi suke nema a kai? Mutumin nan mutum ne da ke cikin ma'aikatu kamar ofishin jandarmomi, ofishin polisai da dai sauransu. Mutane ne da ke nuna cewa notar suke, mutane ne da ke nuna cewa lauya suke domin damfaran 'yan ƙasa don kawo ƙarshen haka ne doka ta kafa shafin layi 189 na musamman musamman don cewa tir ga wanda zai ɗauki matsayin wani aiki. Nan muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu sha ruwa lafiya masu Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da digo ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba biyar da digo takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu.